kashari wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'adu. fa inna asdaq alhadithi kalamullah wa khair alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharar umuri muhdathatuha وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana ga shi ma Allah ya sace kaddar mu a wannan yammaci na lahadi ɗaya ga watan al-muharram wata na ɗaya hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da takwas mu haɗa a wannan masallaci namu mai tarin albarka domin ci gaba da wannan darasi na littafin sharhu kashfi shubuhat sharhi ne wanda al'allama a sheikh muhammad ibn salih ibn ithaimin alaihi rahmatullahi ya yi asalin littafin kashfi shubuhati littafi ne wanda al-mujaddid shekul islam wato muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alai ya yi. yau za mu tashi inda mala yake cewa fa'iza arafta yayin da kai mai karatu ko mai sauraron karatu ka sani ya sa lamba ƙauluhu a arafta eh ai mun na sauka ƙasa ko a ƙasan ma ifa iza ya ce eh to ni na iza arafta ya ce iza arafta ya'ani alimta ma'anar ibadata yayin da ka san ma'anar ibada mecece ibada wa annama alaihi ula'ikal mushrikuna fi zamanihi da kuma abinda waɗannan mushrikai suka kasance Abin abinda wa'annan 'yan bid'a suka kasance fi zamanihi a zamanin mai wannan littafi huwa ma kana alaihi mushrikuna alaihi fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine da mushrikai suka kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arafta anna shirka ha'ula'i a'zamu min shirkin lazina qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa za ka san shirkar wa'annan na yanzu 'yan bida'a na yanzu shirkar ita ce mafi girma fiye da shirkar wa'anda manzon Allah ya yaƙe su sallallahu ta ɓangare guda biyu alwajhul awwalu ɓangaren farko أن هؤلاء يشركون بالله في الشدة والرخاء domin 'yan bida'an wannan lokaci suna wa shirka lokacin da suka shiga tsanani suna wa Allah shirka lokacin da suke cikin yalwa wa amma ula'ikal mushrikuna amma waɗancan mushrikai allazina bu'isa fihim rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam wanda aka aiko manzon Allah a cikinsu sallallahu alaihi wasallam fa inna ma yushrikuna firraha suna haɗa bautar Allah da ta wani ne yayin da suka shiga tsanani amma wato yayin da suke cikin wadata amma yayin da suka shiga tsanani to suna kaɗaita ibada ga Allah ne shi shi kaɗai wa yakhlisuna fi hali shidda suna tsarkake ibada ga Allah lokacin da suka shiga tsanani كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر yayin da tsanani da baƙin ciki ya same ku wato ma'ana a cikin kogi a cikin teku kuka ji tsoron nitsewa man tad'una illa iyahu wato ma'ana dukkan abin da kuke bautatawa koma bayan Allah dalla ai zahaba sai ya tafi gabanin tunaninsu illa iyahu sai Allah shi shi kadai suke suke kira amma yanzu abin mamaki wani za ga wato mota ta tafi za ta faɗi maimakon ya rinka kiran sunan Allah sai ya rinka kiran wani Allah al'aya fakanu Iza rakibu fil fulki su mushrikan wancan lokaci yayin da suka shiga cikin jirgin ruwa da awullaha mukhlisina lahuddin suna masu kiran Allah shi shi kadai suna roƙonsa suna ko masu tsarkake ibada suna masu tsarkake addu'a ga Allah shi shi kadai ba sa kiran kowa sai Allah la du'una ghairahu ba sa kiran wani Allah wala yas'aluna siwahu ba sa roƙon wani Allah thumma idza ja hum ilal barri yayin da kuma wato ma'ana ya tserar da su zuwa doron ƙasa idza hum yushrikuna wannan shine idza fujaiya kenan kuna sai kuma sun koma shirkar su aw fariqun minhum bi rabbihim yushrikuna ko su bangare daga cikin su za ga kuma suna hada bautar Allah da ta wani fa hadha huwa wajhun wannan shine fuska wato da yake nuna bambanci tsakanin wa'ancan da wannan za mu koma sama fa'iza arabta أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا yayin da ka san hakika wannan Abinda da wato 'yan bid'ar wannan zamani namu suke ambatansa da cewa kabirun li'itiqat shine wato ma'ana babban abin da ya kamata mutum ya ƙudire a zuciyarsa huwa shirkun lazina zala bihil qur'anu ai shi ita wato ma'ana ita ce shirka wacce ƙur'ani ya zo domin rushe ta amma su suna ɗauka wai wannan tsani ne wa qatala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annasa alaihi kuma akan wannan ne manzon Allah ya yaki mutane fa'alam Muhammad ibn Abdul rahimahullahu rahimahullahu yace ka sani kai mai karatu ko mai sauraron karatu anna shirkal a khafu min shirki ahli zamanina shirkar mushirkan farko wanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shirkar su ta fi sauƙi fiye da shirkar waɗannan mutane na wannan lokaci bi amraini saboda al'amura guda biyu ahaduhuma annal awwalina la yushrikuna wala yad'una al mala'ikata wal awliya'a wal authana ma Allah illa firrakha'i domin su mushrikan farko ba sa hada bautar Allah da ta wani ba sa roƙon mala'iku ba sa roƙon waliyai ba sa roƙon gumaka tare da Allah sai lokacin da suke cikin annashuwa suke cikin wadata wa amma shiddatu amma lokacin da suke cikin tsanani fa yukhlisuna lillahi du'a suna tsarkake bauta suna tsarkake addu'a ga Allah kama kala ta'ala wa iza massakum kuma durru fil Bahari? yayin da tsanani da baƙin ciki ya same ku a cikin teku kuka ji tsoro daga hallaka za ku nitse Zalla man du'una illa iyahu sai ya zama wato zahaba an khatirikum sai ya tafi daga tunaninku gaba ɗaya wato ma'ana dukkan wanda kuke kira koma bayan Allah illa iyahu sai ku koma kuna kiran Allah shi shi kadai falamma najjakum ilal barri yayin da ya tsamar da ku shi Allah ya tserar da ku zuwa doron ƙasa a arartum sai kuma ku bijire ku sace komawa gidan jiya wa kana insanu kafuran shi dai dan adam ya kasance mai yawan butulci mai yawan kafirci wa qawluhu qul ara'aytukum kace da su ku bani labari me kuke gani in ata in atakum yayin da azabar Allah ta zo muku au atatkum sa'atu ko kuma tashin alƙiyama ya zo muku ba zato ba tsammani a ta tad'una shin yanzu wani Allah ne zai iya yaye muku wannan cutar wato ma'ana da ta same ku ko kuma wani Allah ne zai iya kawar muku da wannan tashin alkiyama da ya zo muku in kun kasance gaskiya kuke yi cewa su gumakan suna za su iya amfana ku an gane ko wane ne zai wa akwai wani Allah da zai iya tafiyar muku da wannan in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne cikin cewa wato gumaka za su iya amfanar ku bal iyahu tad'una a'a Allah kadai kuke roko a wannan lokaci yakshifu ma tad'una ilai sai kuma ya yaye muku abin da kuka roke shi zuwa gare shi in sha'a in ya so ya ga dama wa tansawna ma tushrikun sai ya zama wato ma'ana kun bar dukkan abin da kuke bautatawa koma bayan Allah kun koma ga bautar Allah shi shi kadai wa tansawna ai tutturakuna ma tushrikuna sai ku zama kun bar dukkan abin da kuke wato ma'ana bautata wa koma bayan Allah ya sa nan ba wa hadhihi aidan tadullu ala annahum kanu yushrikuna fi halin raha wannan aya ita ma tana nuni cewa mushrikan farko suna yin shirka ne lokacin da suke cikin wadata wa annahum idza atahum azabun idan azaba ta zo musu aw atathumus sa'a ko kuma alƙiyama ta zo musu ba zato ba tsammani fa innahum la yad'una ghayra Allah kama qala ta'ala ba sa roƙo ba sa kiran wani Allah bal iyahu tad'un a'a shi kaɗai kuke roƙo fa yakshifu ma tad'una ilai kuma yana yaye muku abin da kuka roƙe shi zuwa gare shi in sha'a in ya so ya ga dama wa tansawna ma tushrikun kuma kuna barin dukkan abin da kuke haɗa bautarsa da shi sai ku yi watsi da wa'ancan ku dawo zuwa ga bautar wanda ya cancanci bauta subhanahu wa ta'ala fahum fi hadhihi alhali yansauna ma yushrikuna a wannan hali da suka shiga tsanani suna barin dukkan wani abu da suke hada bautarsa da Allah wala yad'una si wallahi azza wa jalla ba sa roƙo ba sa kiran kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ta'ala wa idza massa al-insanu yayin da wata cuta ko wani tsanani ya samu ɗan adam da arabbahu sai ya roƙi ubangijinsa subhanahu wa ta'ala muniban ilaihi yana mai ƙanƙan da kai ai tadarru'an ilaihi yana mai ƙasƙantar da kansa ga Allah muƙubilan muti'an yana mai fuskantar Allah yana kuma mai ɗa'a ga Allah ila ƙaulihi tamatta bi kufrika Allah ya ce ce ne da ɗan adam wanda ya butulce ka ji daɗi dangane da wannan kafirci da kake yi ƙalilan lokaci kaɗan ko da shekara dubu nawa ka yi wannan jin daɗi ne dai ɗan kaɗan dan zai kare za ka mutu innaka min ashabin nari haƙiƙa kai kana cikin ma'abota wuta Allah ya tsare mu ya sa lamba wa hadhihi aidan kal ayatain latain qablaha wannan ma kuma kamar ayoyi ne guda biyu da suka shuɗe kafin ita tadillu ala annal insana idza massahu tana nuni shi ɗan adam idan ya shiga wahala da tsanani da arabbahu muniban ilai sai roƙi sai ya koma zuwa ga Allah nahu idza khawwalahu ni'matan minhu idza atahu shine khawwala yayin da Allah ya bashi wata ni'ima daga wajensa nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl sai ya bar abin da ya kasance yana kaɗaita Allah da ibada kafin wadata ta same shi lokacin da yake cikin tsanani idan yana wahala ya kaɗaita Allah da ibada idan duniya ta samu kuma ya butulce wa ja'ala lillahi andadan tunda yanzu duk ima ta zo wadata ta zo mulki ya zo ko kuɗi ya zo sai ya shiga kuma yana sanya wa Allah kishiya liyudilla an sabilihi domin ya ɓace gabarin bin wannan tafarki na Allah fayushriku fi halin raha sai ya zama yana shirka lokacin da yake cikin annashuwa yake cikin wadata wa yakhlisu fi hali shidda amma lokacin da ya shiga tsanani kuma sai ya zama wato ma'ana ya kadaita Allah da ibada Allah ya tsare mu wa ta'ala wa idza ghashiyahum mawjun kadh yayin da wato igiyar ruwa ta lullube su kai ka ce wato gajimare ne musu inuwa wanda kuma wato igiyar ruwa ce ta wato take murdawa a cikin ruwa wannan sai matafiya a cikin jirgin ruwa wala Allah su za su fi mu fahimtar ayar sosai sosai a aikace lokacin da wato ga duhun dare ga duhun gajimare ga kuma igiyar ruwa duk ya lullube su da awullaha mukhlisina lahuddina sai ka ga suna kiran Allah Allah ka tsamar da mu Allah ka tsere da mu nan ba can ya waliwa na ko ya shehiwa ne mukhlisina lahu suna masu tsarkake wato ibada su ga Allah wannan ana nufin waɗanda suka shuɗe a baya ya sa lamba hadhihi aidan kal ayati sabiqati ita ma wannan aya kamar ayoyin da suka gabata Ta tadullu ala anna ha'ula'il mushrikina tana nuni a bisa cewa su mushirikan farko wanda suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiriku yushrikuna billahi fi halin rakha'i suna shirka ga Allah ne lokacin da suke cikin wadata amma fi hali shiddati amma lokacin da suka shiga tsanani da wahala fayalji'una lillahi wahada sukan fake su koma ga Allah shi shi kadai faman fahima هذه المسألة dukkan wanda ya fahimci wannan mas'ala, allati waddaha Allah fi kitabihi wanda Allah ya bayanin ta filla filla dalla dalla a cikin alkur'ani wahiya wannan mas'ala ita ce annal mushrikina haƙiƙa mushrikai allazina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wanda manzon Allah ya yaƙe su yad'una Allah suna bauta wa Allah suna roƙonsa wa yad'una ghayrahu fi suna bauta wa wani Allah suna roƙon wani Allah lokacin da suke cikin wadata wa amma fi darra wa shidda amma lokacin tsanani da wahala fala yad'una illa Allah ba sa bautatawa ba sa kiran kowa sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu halin kasancewa ba shi da abokin tarayya wayan sauna sadatahum suna manta dukkan wa'insan wa'ancan jagorori nasu da suke cewa su ma suna da wani iko na taimaka musu a lokacin da suka shiga tsanani duk mantawa suke yi da su ya sa lamba yubayyinu rahimahullah muhammad ibn abdul wahab yana yin bayani allah ya masa rahama annal mushrikina fi zamanihi ashaddu shirkan 'yan bid'a da suka yi zamani da shi su suka fi tsananin shirka min mushiriki zamanin rasuli sallallahu alaihi wasallam fiye da mushirikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna mushiriki zamanihi domin mushrikan zamaninsa ya ghayra Allah fi wa fi shidda suna bauta wa wani Allah suna roƙonsa lokacin wadata da tsanani wa ammal mushrikuna fi ahadin rasuli sallallahu alaihi wa sallam amma mushirikai da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa innahum yad'una Allah wa yad'una ghayrahu suna bautawa Allah suna bautawa wani Allah fi halin raha a lokacin tsanani wa amma fi halin shiddati fala yad'una illa Allah ba sa wa kowa sai Allah azza wa jalla wa hadha yadullu ala anna shirkal mushrikina fi zamanihi wannan yana nuni shirkar mushrikan zamanin malam abdul wahab rahimahullah a'azamu min shirkil mushrikina fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi sallam, shirkar su ta fi tsanani fiye da shirkar mushrikan zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabayyana lahu alfarƙu. wato bambanci zai bayyana ga shi mai karatu ko mai sauraron karatu baina shirki ahali zamanina bambanci tsakanin shirkar waɗannan mutane na wannan zamani wa shirkil awwalina da kuma shirkar wato ma'ana mushrikan farko walakin aina man yafhamu kalbuhu hadhihi mas'ala. fahaman rasikan sai dai a ina za a fahimci haka man yafhamu shi shine wanda duk zuciyarsa ta fahimci hadhihi mas'alata wannan mas'ala da muka kawo fahaman rasikhan fahimta kafa wato ma'ana tabbatacciya wato fahimta wacce take kafaffiya fahimta wacce take wato wacce take da asali zai fahimci haka wallahul musta'anu Allah kuma shine mai taimako ya sa lamba قوله تبين له الفرق إلى هذا جواب قوله فمن فهم هذه المسألة duk wanda ya fahimci wannan mas'ala ai ta bayyana lahul farko wannan bambanci zai bayyana gare shi baina mushriki zamanihi rahimahullah wa mushiriki na fi ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bambanci tsakanin mushirikan zamanin wannan babban malami da kuma mushrikan zamanin annabi mu alaihi wa alihi wa sallam wa anna shirkal awwalina akhaffu min shirki ahli zamanihi dan shirkar mushrikan zamanin manzon Allah ta dan fi dama dama fiye da ta zamanin shi wannan babban malami walakin aina sai dai a ina ake iya gano haka man yafhamu qalbuhu zalika wanda zuciyarsa take fahimtar hakan aktharun nasi fi ghafla domin mafi yawancin mutane suna cikin rafkana suna cikin shagala an haza ga wannan wa aksarun nasi yulbasu alaihim bil mafi yawancin mutane yulbasu alaihimul alhaq bil batil akan cudanya musu ƙarya da gaskiya fa yadhunnuna al batila haqqan hasuna da tan ƙarya ma gaskiya ce kama yadhunnuna haqq kama yadhunnuna al haqqa batilan kamar da suke zaton gaskiya ita ce karya. yanzu kaga wanda yake kan sunna ma shi ake ganin wanda yake kan ƙarya wanda yake bid'a kuma shi ake ganin yake kan gaskiya Allah ya tsare mu al'amru thani al'amari na biyu annal awwalina yad'una ma Allah unasan hakika mushrikan farko suna kira ko suna bauta wa wani Allah wasu mutane tare da Allah na, inda Allahi wanda suke makusanta a wurin Allah imma anbiya imma annabawa wa imma auliya imma waliyai wa imma mala'ika ko kuma wato mala'iku au ya du'una a shijaran, ko kuma ka same su suna bautar bishiyoyi au a hajaran, ko kuma wato ma'ana duwatsu muti'atun lillahi laisat asiya suna wato yin hakan wai ɗa'a ce ga Allah ba saɓo ba ne. wa na yadu una ma Allahi unasan amma wato mushirkan yan bid'an wannan zamani kai Allah ji kan malam Muhammad bin Abdul Wahhab yan bid'an wannan zamani su kuma su wa'ancan duk wanda za ga suna bi ko da mutum ne zaka same shi mutumin kirki ne sabanin na yanzu wa na yadu una ma Allahi unasan amma yan bid'ar wannan zamani namu zaka samu suna bautawa wasu mutane min absakin nasi al'ummar da mutanen da suke bi ba wanda ya fi wa'annan fasikanci amma kuma za a ga ana girmama su a sai fa wanda ya san yin lamarin sosai ba kowa ne zai fahimci wannan ba sai wanda ya fahimci ko kuma ya shiga abin sosai wanda ya fi kowa banna duk bannar da ka sani ana yi yana yi kuma shi za ga ana ci ana girmamawa shine shugaban waliyai wallazina yad'unahum lazina ya yahquna anhum alfujuru kuma wallahi har yanzu din nan duk waɗanda suke musu biyayya nan an in an keɓe su za su gaya maka irin fajircin da suke yi su suka san sirrin su su za ce maka ai malam yana kaza yana kaza yana kaza shi zai ta kirga ma mina zina su dai abin da ya shafi zina suna kan gaba wasarika da abin da ya shafi sata wa tarki sala na san wani da ake cewa a nan garin wai shi ko sai juma'a juma'a ma yake sakowa wa gairi zalika da wani wannan ba a ganin san dai ko a sati ko sau ɗaya yake sakowa da wani wannan duk zaka samu suna yi giya ne menene da sauransu akwai wani yaro da muke tare da shi muka yi GATC gwale to irin wayannan matsaloli suna faruwa sai aka irin bakin wayannan ba kama suna kuma ba za a ishara yadda za a gane ba to sai ake ta zuwa ziyara ake ta zuwa shi idan ya zo sai a hana shi yanzu haka yana nan yanzu ya samu lecturing a nan a BUK lokacin karami ne haka sune yan matasa a ajinmu wato muna faɗa yana ganin ba haka ba to da aka yi wannan bakin wallahi sai kokari ya shiga da aka samu wata tawaga masu yawa sai kokari ya shiga sai samu wannan da ake girmamawa yana zaune a kan gado ga irin su ungozi din nan ba kai wannan ba gyara a gefen gadon tun daga nan ne ce to shi yayi handin uba da wannan tafiyar ba za a yi da shi ba to irin waɗannan abubuwa sai kaga kamar yanzu malam yake faɗar wannan magana Allah ya tsare mu qawluhu al Sani thani fi bayani anna shirka al-awwalina akhaffu min shirki ahli zamanihi rahimahullah أن المشركين na عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون أناسا مقربين من أولياء الله مشركان فرقوا دو نذاها قسم بي za su bi wanda ake zautata masa zato ka duba fa lokacin gina ka'aba cewa su kar karuwa ta kawo kuɗi duk wanda aka sani yana bin hanyar banza kar ya kawo kuɗinsa wajen ginin ka'aba a jahiliya ne fa lokacin ba a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna kyamar irin waɗannan abubuwa aw yad'una ahjaran aw ashjaran muti'atan lillahi dhalilatun lahu suna masu da'a ga Allah suna masu kankan da kai ga Allah amma ha'ula'i ani al-mushrikina fi zamanihi amma ‘yan bid'ar zamanin wannan babban malami fa innahum yad'una man man wato kauna anhum suna bautatawa wa'anda su man yahkuna anhum wa'anda suka hakaito su da kansu alfujur cewa fajircin da suke su suke ba da labari wa zina wa sarika kamar zina da sata wa gairi zalika da wani wannan min ma'asillaha wato dangane da sabon Allah yanzu idan kuka ɗau su ya gusa da ya uka da nasran Da Abdullahi dan Abbas ya ce mutanen kirki ne ko kame da Imam Bukhari ya rawaito to sabanin yanzu wa ma'lumun anna man ya'taqida fi salih wanda duk ya kudire a zuciyarsa dangane da wani mutumin kirki awul jama'at ko wani abin da baya motsi alladhi la ya'si Allah ta'ala wanda shi baya saban Allah ahwanu shine yafi dan dama dama mimman ya'takidu ga wanda ya kudire bautawa wani Allah fi man yushahadu fisquhu ga mutumin da ake ganin fasikancinsa a fili wa yashhadu bihi shi da kansa mai bauta masa kuma ya bada shaida wa hadha zahirun mala yace wannan al'amari ne wanda yake gudana a fili wallazi ya والذي يعتقد في wanda ya kudire a zuciyarsa yana bautatawa wani mutumin kirki aw alladhi la ya'si ko kuma yake bautawa abinda shi a kan kansa baya saban Allah kamar bishiya da dutse ba sa saban Allah mislul khashab wal hajar misali wani itace ko wani dutse ahawanu shi yafi ɗan dama dama in akwai damar mimman ya'taqidu fi man shahidu fisqahu wato ga wanda yake bautatawa cikin wanda ake ganin fasikancinsa wa fasaduhu da kuma ɓannarsa wa yashhadu bihi shi kansa mai bautar ga wannan din kuma yana bada shaida akan hakan idza tahaqqaqta yayin da ka tabbatar annal ladina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam asahu uqulan wa'yanda manzan Allah ya yaƙa sun fi wa'yannan hankali wa khaffu shirkan min ha'ula shirka su ta ɗan fi dama dama fiye da ta wa'yannan fa'alam ka sani anna li ha'ula'i shubha su wa'yannan mutane wa'yannan ‘yan bid'a duk da haka suna da shubuhohi dunaha da suke kawo su alama zakarna dangane da abin da muka ambata duk wa'yannan abubuwan da suke suna da shubha wa hiya min a'zami shubahihim yana daga mafi girman shubuhohinsu fa asgi sam'aka li jawabiha sai ka karkata jinka domin ka ji amsar da za mu bayar dangane da shubuhohinsu wahiya daga cikin shubuhohinsu shine annahum yaquluna suna cewa innal ladhina nazala fihimul qur'anu hakika mushrikai waɗanda alqur'ani ya sauka da dangane da dangane da su la yashhaduna alla ilaha illallah su ai ba sa shaidawa cewa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa yukazzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam kuma su wa'ancan mushrikai na maka ai suna ƙaryata manzon Allah wa yunkiruna al-ba'tha suna inkarin tashin alkiyama wa yukazzibuna alqur'ana suna ƙaryata wai wa yaj'alunahu sihran kuma suna sanya alqur'ani ma sihiri ne wana mu kuwa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah muna masu shaidawa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah muna masu shaidawa cewa kuma annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Wani nusaddiqul qur'ana muna masu gasgata alqur'ani Wani nu'minu bil ba'si muna masu imani da tashin alkiyama wa salli, wa sumu, muna sallah muna azumi fa kaifa taj'aluna na misla haula misl ulaika ta yaya za ku sanya mu ku ce mu da wayancan duk ɗaya muke ya sa lamba fi hadhihi jumla a cikin wannan jumla yubayyinu rahimahullah shubhata shubhatan min a'zami shubhihim shubhihim a nan malam yana bayyana shubuha daga cikin mafi girman shubuhohinsu wanda 'yan bid'a suke kawowa wa yujibu anha kuma yana ba da amsa fa yaqulu idza haqqatta anna al-mushrikina fi ahdihi sallallahu alaihi wa sallam asahu uqulan sun fi hankali wa akhaffu shirkan sun fi sauki wajen shirka min ha'ula'i dan fiye da wayannan fa'alam annahum yuriduna shubhatan amma duk da haka sukan kawo shubha haisu yaquluna innal mushrikina fi ahdi rasuli sallallahu alaihi wa sallam la yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa la yu'minuna bil ba'thi bil ba'thi wala hisab basa sa imani da tashin alkiyama basa sa imani da yin hisabi cewa kowa za a yi masa hisabi wa yukazzibuna alqur'ana wa nahnu ya'ni mushriki zamanihi nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة منا بعد زكاة ونصوم رمضان فكيف تجعلوننا مثلهم تيا ذاك ذاك سنيا مكمسو وهذه شبهة عظيمة wannan shubha ce babba in ba da ilimi ba ba za ka iya ba su amsa ba fal jawabu amsa akan wannan shubha annahu la khilafa bainal ulama'i kullihim babu saɓani tsakanin malamai ga baki ɗayansu annan rajula haƙiƙa kowanne mutum idza saddaka saddaka eh, rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in wa kazzabahu fi shay'in dukkan mutumin da ya gazgata manzan Allah a wani ɓangare ya ƙaryata manzan Allah a wani ɓangare annahu kafirun cewa wannan mutum kafiri ne lam yadkhul fil islami bai shiga musulunci ba wa kazalika idza amana bi ba'd alqur'ani wa jahada ba'dahu haka wanda ya imani da wani shashi na alqur'ani yayi musun wani bangare kaman aqarra bit tauhidi kamar misali mutum yayi kalmar shahada wa jahada wujubis salati sai ce sallah ba wajiba bace kaga wannan ya kafirta aw aqarra bit tauhidi was salati mutumin da ya tabbatar da kalmar shahada da sallah Wajaha da wujubin zakati yayi inkari dangane da wajabcin wato ma'ana wato zaka shi ma wannan au aqarra bi hadhihi kullihi ko kuma ya tabbatar da wato tauhidi da sallah da zakka wa jahada saum yayi inkarin azumi shi ma dai au aqarra bi haza kullihi ko kuma har azumin ma ya yadda wa jahada al hajja yayi inkarin aikin haji ولما لم ين haka ne ko unasun fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa yayin da wato wasu mutane ba su miƙa wuya sun jawo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa lil hajji dangane da aikin hajji lokacin da ayar hajji ta sauka anzalallahu fi haqqihim sai Allah ya saukar da wannan aya dangane da su sai ce walillahi ala nasi Allah ya wajabta wa mutane hijjul baiti zuwa ɗakin Allah man a ilaihi sabila ga dukkan wanda ya sami iko wa man kafara dukkan wanda ya kafirce fa inna Allah ganiyun anil alamina to ku ji ku sani Allah ya wadatu gabarin dukkanin bayi ga baki ɗayansu Allah ya wadatu gabarinsu ya sa lamba ya kulu rahimahullah innahum idza qalu hadha idan suka faɗi wannan ya'ani annahum yashhaduna الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله إله يعني فكيف يكونون كفارا تيا ذاس زما كافري وجوابه أن يقال إن العلماء أجمعوا malaman musulunci sun yi ijma'i ala anna man kafara bi ba'd ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wa sallam wa kazzaba bihi wanda duk ya kafirce wa wani bangare na abin da manzon Allah ya zo da shi kuma ya karyata shi فهو من من كذب بالجميع وكفر به ينا yana cikin wato ma yana cikin suka wato ma'ana kafirce wato ma'ana ƙaryata dukkan abinda da manzon Allah ya zo da shi kuma suka kafirce masa wa man kafara bi nabiyyin min al wanda ya kafirce wa annabi ɗaya daga cikin annabawa fa huwa kaman kafara bi jami'il anbiya daidai yake da wanda ya kafirce wa dukkanin annabawa ga baki ɗaya li qaulillahi ta'ala innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi haƙiƙa waɗanda suka kafirce wa Allah suka kafirce wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rasulihi suna nufin rarraba ko wato wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi suna nufin su rarraba su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din suna cewa mun yi imani da wani bangare mun kafirce wani bangare wa yuriduna an zubai na zalika sabila suna so su riki wata hanya tsakanin sai to ai mun yi imani da wani bangare Allah ya ce ulaika humul kafiru na haqqan wayannan su ne haƙiƙanin kafirai wanda za su yi imani da wani shashi su kafirce wani shashi wa qauluhu ta'ala fi bani isra'ila da farin Allah madaukakin sarki dangane da wato yahudawa afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd shin yanzu ku yi imani da wani shashi na alqur'ani ku kafirce wani shashi fama jaza'u man menene sakamakon wato wanda ya aikata irin wannan daga cikin ku ai ba shi da wani sakamako illa khizyun fil hayati duniya. face tozarta da wulakanta a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azabi kuma ranar tashin alkiyama za a mai da su zuwa mafi tsananin azaba wa biga bi gafirin amma ta'amaluna Allah bai zama mai shagala mai rafkana gabarin abin da kuke aikatawa ba Allah yana sare da abin da kuke yi thumma daraba al muallif li zalika amsilatan sai muhammad ibn abdul ya buga misalai akan wannan al misal al awwal as salat faman akan bit tauhidi wa ankara wujub as fa huwa kafirun wanda ya kalmar shahada yace sallah ba wajibi bace kafiri ne wa qawluhu aw aqarra bit ila haza huwa al sani wa huwa man wa huwa man wajaha da wujubar was salati wa jahada wujuba zakati haka ma wanda ya tabbatar da kalmar shahada da tabbatar da sallah yace zakka ba wajibi bace fa innahu kunu kafiran wannan shi ma zai zama kafiri al misalu salis man aqarra bi wujubi ma sabaqa wanda ya tabbatar da wajabcin wato ma'ana abin da suka gabata da wujubar saumi kuma yayi inkarin wajabcin azumi fa innahu kunu kafiran zai kasance kafiri da yin hakan al rabi'u man aqarra bi zalika kullihi Wajaha da wujubal hajji wanda ya tabbatar da wannan gabaki da yi inkarin wajabcin haji fa innahu kafirun shi ma kafiri ne wastadalla dallal muallifu bi qawlihi ta'ala Muhammad ibn Abdulwahab ya kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wa man kafara ya'ani man kafara bi kaunil hajji wajiban aujabahu Allah ala ibadihi dukkan wanda wato ma'ana ya kafirce ya butulce bisa kasancewa cewa aikin hajji wajibi ne Allah ya wajabta shi ga bayinsa fa inna Allah ganiyun anil alamina to ya sani fa Allah ya wadatu ga barinmu mu Allah ba shi da wata bukata daga wurinmu mu ne muke da bukata ga Allah bautar da ya ce mi masa amfanin bautar gare mu za ta koma ba gare shi ba subhanahu wa ta'ala qaulul muallifi rahimahullahu walamma lam yan wato ma'ana yanqad yayin da wato ma'ana bai jawu ba wato ma'ana bai jawu zuwa ga abin da wato ma'ana Allah ya umarce shi a kai ba zahiru anna lil aya sababu nuzul wannan kenan yana nuna ita ayar tana da dalilin saukata wato huwa haza shine wannan walam a'lamu walam a'lamu lima zakarahu sheku dalilan amma dai duk da haka ban san abinda malam Muhammad ibnu Abdul Wahab ya dogara da shi akan wannan cewa wanda yake da wato ma'ana halin zuwa aikin hajji wato ma'ana bai je ba cewa zai kai ga haka kun ga tafiyar sunna a nan dai mala ya ce shi bai san dalilinsa akan wannan ba Allah ya samu dace wa man aqarra bi hadha kullihi wanda duk ya tabbatar da wannan gabaki daya ya sa lamba qawluhu wa man aqarra bi hadha kullihi ay bi shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa wujubi wato ma'ana wa wujubi salati wa wujuba salati wa zakata wato wazzakati wasiyami walhaji lakinnahu kazzaba bil ba'si wa man aqarra bi hadha kullihi wanda ya tabbatar da wannan gabaki daya ai bi shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wato ya tabbatar da shaidawa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah da kuma cewa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne wa wujubi salatu wa zakati wa siyami wal ya tabbatar da wajabcin sallah da zakka da azumi da haji lakinnahu kazzaba bil ba'thi sai dai ce bai da alkiyama za ta tashi ba fa innahu kafirun billah to wannan mutum ya kafirce wa Allah li qaulillahi ta'ala za'ama alladhina kafaru allan Wa wa'anda suka kafirta suriya cewa daɗai ba za a tayar da su ba ƙul ka ce da su bala e wa rabbi la tuba ina rantsuwa da ubangiji na wallahi za a tashe ku summa latunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labari dangane da abin da kuka aikata wa zalika ala yasir kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah wa kada haka muallifu rahimahullahu al-ijma'a Muhammad ibn abdulwahab ya hakaito ijima'in malamai ala zalika wato ma'ana dangane da hakan wa man akara bi hadha kullihi wa jahada al kafara bil ijma'i wanda ya tabbatar da dukkan wayannan abubuwa ga baki ɗayansu ya yayi inkarin tashin alkiyama wannan mutum ya kafirta bisa ijma'in malamai wa halla damuhu wa maluhu jininsa da dukiyarsa sun halatta kama kala ta'ala innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi haƙiƙa wa'anda suka kafirce Allah da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi suke nufin bambanta tsakanin Allah da manzansa kamar wanda za ce sun yi imani da alkur'ani ba ruwansu da hadisi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din suna cewa mun yi imani da wani shashi mun kafircewa wani shashi Allah ya ce wa yuriduna an yattakizu baina zalika sabila suna so su riki wani tsari wata hanya tsakanin hakan ula'ika humul kafiruna haqqan Allah ya ce wa'yannan su ne kafirai haƙiƙa wa atadna kafiri na azaban muhina Allah ya ce mun tattala azaba ta wulakanci ga kafirai wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai rana asabar insha Allah Allah ya samu dace kuna cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ya halatta idan sabuwar shekara ta yi a yi azumi ko a yi biki ko a ba wa ma'aikata hutu da sauransu ah, to idan wato tsari ne na ƙasa ba a danganta abin da addini ba wannan ni ba zan iya cewa komai ba amma in an ce addini ne to magana ta gaskiya wannan ba addini ba ne a musulunci babu wani biki da musulunci ya tsara na sabuwar shekara wanda musulunci ya ce a yi kuma har idan mutum ya yi zai samu lada. kamar yadda ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu al'allama a sheikh muhammad ibn salih ibn ifemi rahmatullahi alai a cikin littafin safatuhu zil jalali wal ikram bi sharhi bulugil maram a ƙarƙashin hadisin nan da yake bayani bayan manzon Allah ya yi hijira daga makka zuwa madina sai ya samu mutanen madina a shekara ko wasu kwanaki guda biyu da suke taruwa su yi idi su yi wasanni sai manzon Allah ya ce daga yau Allah ya musanya muku na ranaku guda biyu da sallar idi karama da babba to a wannan ne yake cewa dukkan wasu aya dukkan wasu bukukuwa da ake da sunan addini na maulidi ne na sabuwar shekara ne wannan duk musulunci bai yarda da su ba ina fata an gane a da haka ba da hutu ne fitar da kuɗi a kashe a duk malamin da zai wa'azi wannan yana yi ne in ka same shi ya baka dalili akan wannan babu da haka Allah bai nusar da bayansa bai ɗora bayansa akan wannan ba kuma ba yadda za a yi su yi su samu lada Allah ya tsare mu da haka dai waɗannan abubuwa da suke gudana ba addini bane ba sunna bace ba koyarwar manzon Allah bace